Sama da garuruwa sittin da biyu ne ambaliyar ruwan sama ta yi awon gaba da su a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya, ko da yake dai babu asarar rayuwa amma ambaliyar ruwan da ta auku a ƙananan hukumomin idati da makwa mai makwabtaka da madatsun ruwan kayinji da jaba ta jefa dubban jama'a cikin mawuyacin hali na rashin muhalli da kuma barazanar barkewar cututtuka Alhaji Hassan ɗan masani daga ƙauyen Ketsu na ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya shafa. Mu yanzu da mata da yara yanzu da yana cikin tamfol ne sun kai mutum arba'in. A cikin tamfol guda? A cikin tamfol guda. Kuna da abinci? Eh to gwamnati ya taimaka da abinci. Zaki kuma akwai wani dan ciwo kadan kadan da muna ji kamar na zazzabi kamar na wani to muna tare da ciwon nan. Ok, akwai cututtuka da suka bullo. yanzu kuna buƙatar magani kenan eh muna bukatar magani. A halin yanzu dai hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger ta kai agajin kayan abinci da adadin su ya kai naira miliyan sittin da ɗaya, Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin ta jihar Niger. mun riga mun kai ajin farko na agaji na biyu kuma Allah ya da muna sa daga nan zuwa ran Laraba yana akan hanya shi ma zai isa insha Allah. A yanzu mun kai musu shinkafa da masara da dawa. To akwai saura kuma da za su biyo akwai kamar su manja, man gyada, akwai su mosquito net su katifu da sauransu duka jama'a sun nuna bukatan suna da eh, son gwamnati ta taimaka musu kuma mai girma gwamna ce a taimaka musu kuma muna nan Allah da za ka musu. To sai dai duk da wannan agaji dai gwamnatin jihar Niger ta ci lamarin ambaliyar ruwan ya fi ƙarfinta tana neman agaji daga gwamnatin tarayyar Najeriya Mr. Jonathan Vatsa shi ne kwamishinan labarai na jihar Niger. Eh to ai wannan ta hi mu yanzu muna fama da abubuwa da yawa in ka duba matsalar da muke da shi banda na ruwan nan akwai wani hanyar da ya fashe a Tegina. Yanzu da in motoci suka taso daga Lagos za su je arewa sukan bi ta Tegina ne zuwa Birnin Gwari. Yanzu wannan gadan da ta fashe tireloli yanzu duka daga makwa suke biyowa bidda su zo mina su je sileja kafin su dau hanyar kaduna to yanzu wannan hanyar mu daga mina zuwa sileja ta mutu so muna kiran gwamnatin tarayya a wani labarin kuma mutum guda ya rasa ransa a unguwar kitirko da ke cikin garin mina a lokacin da wani ruwan sama mai ƙarfi ya yi awon gaba da motar da yake ciki a yayin da yake kokarin tsallaka rafin da ke unguwar mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya